amma dai wannan ta kace kai fatula fatula fatula gani ne hali dai baya barin halinsa wallahi ba wani mai hali baya baya baya barin halinsa dan me zaki yi daki ki ce sai na zan zan fara dinki da alluran nan na zauna dabiya kawai sai mun da kike zare mun alluwa cikin dare saboda me yanzu saboda tsabar rashin aikin ni rasa abin da zan zo in zare sai in ci da zare a cikin allura ni yi me da shi waye ki shiga dakin ne duk duniya ga mun wanda ke shiga dakin nan na hana shiga ɗakin nan to ga irinta wannan wulakanci ne billahi ko zira mu garzali ya kamata ka rinka yin tunani haba garzali saboda ga dan gidan wani wari wari ku oho mahaukaci ku ke ce mahaukaci ya mara tunani ke ce mahaukaci ya mara tunani dan me na hana shiga ɗakin nan kullum sai shiga saboda me ko shiga cikin kika fito na ka ce kake da mu ai ba kaula san zaka sa ba sai ka sa mun jaye za zaka sa ga mahaukaci ko kin ga butula wallahi zan magare ki in ban mun baki ke ba sheke niki wallahi sai ban buge ki ni din eh wallahi duka fa wani kuwa saboda na fuskanci baki da kunya wallahi baki da kunya na fuskanci na baki da kunya wallahi zan magare ki duk duniya ko ba wanda sai eh nan ilkaki salamu amin wa alaikum salam dan Allah dan annabi ku dinga tsare da wutar nan an ja tsare da wutar an ja tsare ai mun da kace ba zan magana ba ko ayi ba zai ba na fara to amma ya ku bi sabillahi saboda an maka sai ku ringa ballo kokokun kuka fara duk makota suna ji wannan zama mana da mutunci ne ni ba na jin daɗin irin abin nan dan Allah da annabi yanzu yara nake duba jarabawa su gaba ɗaya rikita ne wanda ya ci manki biyar na saka mai na sa mai biyar duk na rikice na kasa gane menene dan Allah dan annabi ku dinga ku dinga daga kafar nan ba na jin daɗin irin wannan abin dan Allah ya duba jarabawa yara barke da mai duba jarabawa duba yara banza duba jarabawa san kai wallahi ka fitar ka zan ci ma mutunci wallahi tallahi zan ci ma mutunci wallahi tallahi who are you by the way mu ayin boka ne ba ba go kuma ni kai da kai kai da kai shirme mu kai da kai kai da kai UBE mu ko UPE mu kai UPE Universal Primary Education understand kai yanzu UVE ku kai get out ko ci mutunci Allah ka ki dan Allah ki ci ki ki ni na ka ne ta kunya zan magana ki ne wallahi zan magana ki wallahi sun kwara miki ruwan zafi billahi lazi alabashin kurmu ihu ce ke da kurun zafin da doji wani juyi wallahi sai ya tsoro i'm telling you mu za ku na boko mu ma lokacin da ban ko sisi mu biya ba aka nawa koya mana Allah ji kan ba malamin mu malam Abubakar Imam

da haka yi na ka da tarin takardu kamar takardun fili ko kuma neman aiki za a yi muktar so nake ka bani guri inda zan zauna na duba jaraba yara makin nake na jaraba yara tun jiya biya gagara so nake in samu inda zan samu nutsuwa na zauna ne aikin nan Ka ga lalle lalle gobe za a ba yaran nan sakamakon su idan ban gama bai akwai matsala gaskiya to banda abin ka a gida ba sai ka fi samun nutsuwar wannan aikin ba yanzu anan hayaniyar jama'a da yankan katako ai ba zai bar ka ma ka samu nutsuwar aikin ka ba kaga muktar tun da ka ji na ce ka nemo mun guri ka nemo mun me faɗa ki shi san inda yake masa yoyo ina da matsala gwara ai ta yanka katakon a gaba na. in za a rika zubo min tikar a kaina ina ji In ya fi min sauki akan ihun da nake ji a gidanmu ba na karnuka ba ba fa wanda zan boye maka komai bane wannan gidan namu babu daɗi lamarin ya zama abin da ya zama tun jiya ake masifa yara sai duba musu takarda nake ina ta gwale-gwale ina saka musu sakamako ba daidai ba a jiya a biya gagara yau ma dai irin matsalar jin ita ce a cikin gidan to gwara in bar gidan na zo nan in samu ni sai yafi min nutsuwa ba zan iya aiki a cikin gidan nan ba da nutsuwa matsalar gidan nan na ce dai har yanzu kenan to ina ganin abin da za a yi shago za ka shiga za ka fi samun nutsuwa in yaso yan hira ma in sun zo kawai zan ce musu na yi bako a ciki внутренний. السلام عليكم السلام عليكم ita batula na'am eh, na duba cikin kicin ɗin ne sai na ga wanga abinci na ba shi ne na ce ba sani ba ko ba karasa ba ne ko yana ciki to ni ba da ka gani na ɗera mai na ci ba komai in ma ci zan yi a bani kawai ni ma sai in ci na ɗera ma au kai baka ma san na ɗera mai ba to dan ni ma nan yunwan da ke naɗa ba abin da na zuba a ciki na wannan susu cuɗin yayan naka ba abin da ya kawo bari a dafa a gidan nan kai ƙarshe ma sace cikin sa ya fita ni ban sani ba na kyauta ba na <laughs> ai ga can a cikin kicin ka je ka zaɓi wanda kake so zo mu je ke mutura da yake wace baki da mutunci ne ke mai isa har abada baki da mutunci ne lokacin da ake rawa mutunci kina bacci dan wannan wanda ke bari da kwano ta neman abinci ko a yi bazan me waye take wace take a duniya har da zaki wulakanta ni baki sabo wallahi na hana kuma ba zan bayar ba wai ka zani mai kawo mu cikin gidan nan har da kake tunanin san dafa in ba wa dan uwanka ban gane me na kawo da konawa abinci ki bashi ki mana har ni zaki wuri ki dinka ni baki saba ba wani da ya ce tsinka na duniya na samu ne nake yi har kana tunanin kai da na kama abincin a cikin gidan nan har zan ma dauko bashi ni me na ci Maka dan abu da kan mu na mutu ba kuma ci bane wallahi shi Very wonderful. May God bless you. May God bless your future. May Allah bless you and bless you are. Aikin banza! Kumburi ga doki saki a gara kumi. Me ai sai ka ce kudin ne ba ka da shi shi yasa baka bayar an daka ba. Me me kin banza to ya ga mu, ni za ki ga wata wurin sai kuma kuma ba ki shege ne. Sa'in da aka yi round off gaskiya sadiq ni ina ganin bai kamata a ce har yanzu a titi kake cin abinci ba ya kamata a ce ka wuce wannan mataki wani mawaƙi da yake cewa in an girma a san an girma muktar ya kake so ni ai dole ce ta sani haka tun da kaga ina ci ni ma ba sarri na nake fitowa nake cin abinci a waje ba ya kamata a ce ina gida to amma matsala da tashin hankali irin na gidan mu shi yasa ni dole ka ganna na ci abinci a waje ba da tabbacin samun abincin a gida To amma ni fa ina ganin Sadiq akwai maganin wannan matsalar taka. kaga ga dai yanzu alhamdulillah kana yin aikinka kana ɗan ɗaukar albashinka. Ya ishe ka za ka iya riƙe iyali me zai hana kai aure? Ina ganin in kai aure duk wannan matsalar za ta kau. Bari har ka zo ka ci abinci a titi kai abinci kuma sai dai ka ba wani. Gaskiya ne. Nakan yi wannan tunanin a mafi yawancin lokuta. Amma idan na duba irin yadda yayana yake rayuwa da matarsa a cikin gidanmu sai in ga gaba ɗaya auren ma ba shi da amfani sai in ga to in dai haka ake aure dan me zai samu mutum ya aure gaskiya ne to amma ina ganin wannan bai kamata ya zama dalilin da zai sa ka kare ba karfa manta kowa da halinsa yake rayuwa kuma ina ganin yadda na fahimci dai irin sanda sadiya take maka da nagartatta ina kyauta zaton sadiya za ta zame maka matar rufin asiri waya kake gani babu shakka hakika ina da kyakkyawan zato ni kaina akan sadiya kuma idan har Allah subhanahu wataala ya tabbatar da haka to ganin ni ma ba wahala zan sha ba tun da dai muna da gidanmu na gado kaga ɗaki nan na bangaren kawai zan ɗan gyara ɗan yaɓe shi abin da ya kamata tun da ba ni da wani tashin hankali da gari tun da ba haya zan kama ba ba kuma wani sabon gini zan yi ba kaga ko insha Allah akai insha Allah akai haka ina ganin komai zai zo da sauki tun da sadiya dai na san komai na rika a hannuna a matsayin sadaki sadiya za ta karba insha Allah ina ganin dai hakan kawai zan yi ba maki Allah ka mafita tana in samu sauki shi ne abin da nake tunani Allah ya datar da mu amin amin ai gara ayi ai mu sha biki ba <laughs> Allah ya samu da amin amin Allah ya tabbatar da alkhairi amin ai ne ba zan gaya maka mm. ai ni ina cikin godewa Allah saboda ba don komai ba duk macen da ta sami malami makarantar islamiyya ka ga me kake ilimi na ƙara faɗaɗuwa ni kuwa kan har sai dai in godewa Allah da Allah ya bani zindume ban malami kamar ka to me zan ce har sai godiya ubangiji sadiya mm. baki da aiki sai idan na zo ki sa na a gaba ki ta ziga kina ta yabo hmm. ni fa gaskiya a bar abin haka kar ki je ki kumbura min kai zuwa samu matsala ni abin da nake so in gaya miki shine akwai magana da nake so mi da ke muhimmiya mm-hmm. shi sa nake so ki tattaro hankalinki guri guda domin magana ce ta musamman to albashiranka goro ani a koda yaushe idan ka zo gurina nutsuwa nake in tattara hankalina gaba ɗaya saboda na san wanda nake kusa da shi zan karu <laughs> A wannan karan, mm-hmm. magana tamu ba tamu ce ta yara ba, magana ce ta manya. To, <laughs> kwa Allah ina ji. To, mun da ke magana a kai shi ne, mm-hmm. ya kamata a ce daga wannan karan, mm. wannan tsayuwar da muke anan, mm. wannan zaman da muke mana tattauna, to ya zamto zama na gaba a ɗakin mu zami shi. <laughs> Yala haka sa na ji kunya. To ai haka ya fi kamata. Ko kuwa amma da mu zo mu ta maganganu anan ana ta ta abuna tunda dai abin da ake da bukata dama a san menene hmm. abin da ya dan jinkirtar da mu magana ce dama ta in bincika eh, dangane da halayenki na jiya ya abin yake. To alhamdulillah duka iya binciken da na yi da ni da magabata na an tabbatar da cewar babu wata matsala kwaya ɗaya daga gare ki saura da ni kuma a ya nake ke kullum na zo sashi a gaba sai ki ta yabo ki ta yabo bi <laughs> ya kamata in ji menene sakamakon mutanen gidanku domin a huce gurin to ai me zan ce sai dai Allah tabbatar mana da alkhairi to Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin amin Allah ya sa ayi asa amin kuma Allah ya kade mana fitintunu ba fitina ba amin ah, Sadiq, hmm. na ji daɗin da ka bujo da wannan magana kuma dama inda mutum ya kai mazanin kamar da kake kuma aka yi sa'a yana da abin yi to abu na kuda shi ne ya nemi abokin zamansa kuma na ji daɗi da ke har ma ka rage ma aiki na kai ma ka je ka yi biski daidai gwargwaron wanda kai to ni ma kuma zan ƙara yin abin cikin insha Allah abin da kai ka sama nema na samu in ya haɗu shi kuma ajiya tsaye da magana guda to Allah ya saka da eh, alheri amin ya Allah na gode Allah sa da mu za'a yi. Allah ya ja kwana amin Allah ya ji kan magabata amin amin Allah ya ƙara lafiya amin amin dole ne magana dole magana tun da kuɗi na ne haƙƙi na ne saboda haka kai ka gaya mun kace min za ka bani gaskiya ni sai ka biya ni kuɗi na na ga miki ba albashi ba ba albashi ba tana ke bari albashi na ɗauki kuɗin ki maki mana iyaka dai ana biya zo in watsa miki kuɗin ki ka watsa mu kuɗi ma suna da daraja ga zali duk daraja sai bai kai dan adam ba bai kai dan adam ba ki cin mutum dai ba ki cin mutum dindiya eh, yau a sadiq zo raga dan mana san da Da ce, Assalamu alaikum, ce ake, Amin wa alaikum. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ka san ai jahila ce ni sai ka koya. Mun ko jahila ma? Sadiq. Eh, ni dai da Allah me ni zaka tambaye ni bara ni amma ka amsa tafi. Yanzu kai Sadiq saboda girman Allah in ban da rashin sanin darajar in wantaka muna uwa ɗaya uba ɗaya da kai waye ka tashi aure ka tashi aure ba za ka gaya min ba wai sai zancen nan ce ta a tasha a tasha an jana da barin nan a wannan ya wata wuri wannan ya idan Allah bana suka fassara abin nan da haka ba haka ba ne ya za a ce ne aure ko ba tare da na gaya maka duk duniya ina da makusancin da ya wuce kai to ba shi mai gaya maka zance a tasha baka faɗa wani zance na ji to bari mu maka da kai ka fahimci da abin duk duniya ni dai wanda na san ya san magana nan daga gare ni sai dai kawo kuma duba ne daga kaga ai kawo game yake da kai ya za a wani abu na aure kaga shi kamata shi na fara tunkara kafin a ka kaga sadiq a wannan magana baka da laifi mita ce irin tashi shi aikin sa kenan da an yi abu kalilan ya dinga mita ai gaba da gabanta dan kaga ya kawo menene hmm. yanzu kai kai makar kunya za ka ce wani wai wai wai wai ka ga ya kawo wai shi ne a gabana baka san zamani ba kai duk tsiyari ka san ni bsc ne wanda ne bsc ne zai shi kawo ko firamare bai gama ba mutum wanda ya fi ilimi komai girman komai girman ka girman sa gaban ka girme shi inda ka mishi ilimi understand this language to kai ni abin da ya saka ka ga har ma shi na fara tuntuba ka san sha'anin aure an ce ana son a ɓoye ne ma kuma idan abu ya tabbata in yi sai a bayyana to kuma akwai babban muhimmin dalilin da ya sa na neme shi din saboda ina so ya taimaka min gurin bincike saboda ka ga rashin yin bincike shi ke jawo wani sa'in a aure sai ka ga matsaloli suna ta biyo baya domin gudun kada a yi kitso da farfata shi yasa kawai na ce bari in gaya masa na ɗan bincika min da a ji halayen yarinya da gidansa da dai sauran wasu abubuwa ba. wallahi ko ba gari ta ba na je na kwaso auni eh. kana nufin haka To ai yadda baka yi bincike ba, haka ni ma ban yi ba dan da an yi bincike ba zan zo aure ka ba. Amma da ba ai ba shine muka haɗe muka haɗu guri ɗaya muke tai. yi. An ce eh, lokacin sana'a ɗan mata na unguwarsu, hawuyu suke sha ƴan mata unguwarsu. wai garzali. Ni ba ce ke ba, amma ni ce an ci 'yan matan lokon ku, hawuyu suke sha. To burkutu muke sha. a haka muke shan burkutun ka gan mu kuma ka ka ɗauko ni ka dinga sintiri ka dinga sintiri ba sanyi ba ruwa ba zafi ka kawo ni cikin gidanka ka ajiye. Kai garzali ɗari uku nan ce ba sai ka biya duk wannan kama kama da kake na san akan magana ɗari uku nan ce kuma sai ka bani ita. Ah, a ni na iya tafiya. Eh, ki fa abin da nake faɗa sai na faɗa ba ba za ki kan zama kina ba ni ma yadda za ka faɗa ni ba ba tsoron ka nake ce ba garzali to shikenan ka faɗa a faɗa a cikin gidan nan kuma gari ku ce ko za ki mutu ma na wallahi ba zan ba zan biya ba na tuna yau wajen wata ko biyu ne ai an taba kawo takalmi za ki saya a nan gurin ni na cika ɗari uku wallahi ba zan cika dari uku ba garzali eh. sama da ƙasa akan ɗari uku ba za ta taɓa haɗewa ba da sannu za ka zo ka kawo ɗari uku haka na godiya a nan ne a nan ake ji yanzu ba wai kuɗi ake zuwa a shi ba alat ne alat ko eh wallahi to ka ci alat in an turo ka ci garzali da ne ku da ka zaka zo ka miƙo ta haka na godiya a ango ki ta nan kai

iya akwai wani abokina kafin bikinmu mun yi magana da shi to shi bai samu zuwa ba to da haka yanzu sai ki gaya min cewa yanzu. ni kuma gaskiya bana so daga tarewa a rika gaito abokai suna shigowa cikin gidana wannan dalilin yasa nake ganin ne fa dan Allah dan annabi gaskiya ba a kai jijiyan nan sai ka ce mun wani zaka fita karki da bana so ne a samu matsala gwara in tare shi a can bana so su rika zuwa gidana Ya to kai ma alkawari kamar yaushe za ka dawo. Da wuzan da to zan je. Ban wani shi abin da nake gaya miki in kin gane ba wani wani daukar lokaci zai ba insha Allah. Sai wani sauri kake yi so kake yi da ya fitan ne. Ba matsala. To ina zai? Me kuma ya rage mutum daga matata a cikin gida? Ah. Kawai dai kar a ga mutum ya bulin ne a ce daga tariya an nemi ka rasa ta makale a gida sai da wuta to amma dai ya ni da kuka da ka sun ba na so ba ki da matsala ne ba zan dade ba insha Allah da mun zan ka insha Allah kai a ah, tutu yaushe tattalin zan je gani ga banki na a gida ba sai na wani ATM na yau ba eh, ki a gida kuma zan je zauna a wani guri to mijin ta ni ba na san ne za da jama'a da jiyo minki ba haka nake so ne kai tabbace ne ba ka da matsala da Salamu alaikum. Ya ishi shagali ya biyan bukata yan ra'ayi. Ina? Na kwana da yi. Ina tashi lafiya? Lafiya. Kamar su ta ango. Amarya mm. namu nake ne? <laughs> Amarya ango a <laughs> <laughs> Batura. Na'am. Ke har abada ba da ba ki ba za ki bar rashin mutunci ba. Ke da abin da za a zage ki kin iya shi. Kai gudawa ne sarkin rashin hakuri me nayi kuma? Yanzu ke saboda rashin mutunci dan girman Allah kazan nan da ake saya duk mutumin da ya aure akan sai kaza a dora a ajiye ɗakin amarya amma ke saboda abun kunya da an gaji maita kika zo kika cinye ni din kware kuwa ai da kai muka dace in dai magana kaza ne tare muka ci da ni da kai wata kaza kaza ce wai au ka manta kazar da ka ci akan tabarma kana zuba min zance ai ita ce to kin yaudara har da kanka kai. EFCC should come to this point wannan EFCC that shi ku cikin wannan magana su kama ni kware kwa su kama mu dai a ina tabbatar miki da ke da wanda zai ce wai maciji ya haɗi miliyoyin nerori to to a sa kwaɗaki a kulle kai kuma kai ne ka ɓoye wannan katon birin da ya saci duk miliyan saba'in ya je sai uh, ayaba ya ci to ka gani da kai guri ɗaya za a haɗa mu. ke ni wani jiho ba kaza ba ce kuma wani kibi ne ba. garzali wannan fa borin kunya da kake na banza ne tsoka ce fara tas za kaza ka rinka linzuma akan tabarma kana zuba min zance ba wani kifi. to zasta zasta zasta ba gaba ba. Barauniya? Ki abun kunya ne. Eh, ai wannan. Barayi dai, barayi dai. Har ka iya kaje ni kuma kaza zai zo yanzu yana yin wani surutu na banza da na wofi. Yana ci ne mun santi. Gaskiya kawo. Waɗannan abubuwan su suka sa yanke shawara. Gwaran zan same ka. Saboda tun baya ya garzali haka yake. daga shi har matattasa, idan suka rikice abubuwan ba daɗi hankali na, yana tashi wata rana zaman gidan gagara ta yake da yawan lokuta kafin makwata musu saba haka za su rika aikowa su ce lafiya wani ya zo maka a skwane ya ɗauka wata musibar ce ta faru a cikin gidan haka zan dai nuna musu dai abubuwa dai haka dai ba matsala dai na samu har suka zo suka saba to abin ni ina ta addu'a ina ta iya kokari na to na ga abin ya bari har kuma gashi yanzu al'amuran sun zo sun ƙara ta'azzara ga baki a gida amma ba sa daga to in na yi masa magana ya ce in dina shiga shi ai shi yake gaba da ni don haka in dina cewa zan masa gyara ya ce ya fi ni kaza ya fi ni kaza ya fi ni kaza to abin ya yi yawa gaskiya shi sa na ga to tun da dai ni gaba yake da ni kawo kai kuma gaba kake da shi wa zo same ka maka bayani in yaso in dai da yanda za a dan ja masa kunne a masa faɗa ko Allah zai sa a samu sassauci ko da bai daina ga baki dai ba mm. ni dai kawo dai sai dai ka shiga cikin lamarin nan gaskiya to sadiq ka dai kara hakuri kaga kai ne karami kuma ni abin da ke damuna da garzali su gaba ki daya bai ma kama da gidanku ba na sa ina ya samu su shin ko shasha yake ne to ni dai ban san yana shan wani abu gaskiya kawai dai halin ni dai abin wani iri dai ba to to ba to amma duk abin da nuna ba ko bi shashayen ai sai haka to kai dai sadiqa mai so kai kai biyayya shi kuma ka kyale da shi ai yanzu dai shi ba wanda doka bane ba amma dai nasiha ba za a fasa masa ba zan kira shi ba da jama'a ka je ka yi haƙuri ka ci gaba da haƙuri ka daure wata sai labari mhm. zan kira mashi in ma in ya zo zan ya maka ka ci gaba da haƙuri Za ka kawo in saya ki ci sharan mana. A'a. ke kuwa yaya? A'a ni ba zan baki ba. Me yasa? Ki na kashe ki. Saboda ba a gaji arziki ba, ‘yar guntuwar kazar da na ce na ɗauka a ɗakin ki shine aka dinga ya maɗiɗi da ni a gari. Ina lillahi wa ina ilaihi yaya. Ya za a yi ɗauki zancen kin kai makota? Haba yaya, na rantse miki da Allah ni ban san wannan zancen ba ko shi sadik ɗin ma sai da ne masa gargaɗi na ci kai ya gaya wa yaya. Idan har magana bata fita ba, zan ji ne a makota. Ana ta yawo da ni kamar gora akan ƴan mata, akan ƴar guntuwar kaza. Ni matsa ki bani guri ka mu wani sharrin matsa matsa. Allah ya bani. Ki matsa ki bani guri a mun. Allah dole a sha ruwa ko kai wato zabi sai je alƙahira kin ga alƙahira kin mm. ga baka yau ta gani ba to ina tabbatar miki gani zaki ga maka tana tana sadewa tana narkewa Allah ya samu dace can fa kafa kafa ƙarya ba take yi inda yake san kendir a alƙahira kan rana zan Zo. Zo. Wai na kai sadaka saboda girman Allah. Ni irin wannan. Kullum su ba da amfani. Ba ka da abu sai ka duka kunsu waɗansu abubuwa a leda ko tsire ko barin ko ko shabarma ko kirji. kawai ne da sama ka je huli na kaki bai da amfani irin wannan wannan tallafi gaya mai dai haba dan ce shi makocin ka makocin ka ne a lahiyar su ake in ka dan ci ka dinga dan san masa kaiwa amma kai daga auren dukkan surukuci kake rayuwar duniya wallahi ni da fa sai auci da ita fal a haba Allah ka kalli irin wani wannan tallafi yanzu yaya duka duka auren nan kwana nawa da yinsa da har za a ga na da waɗannan laifuka. Shigar ciki, shigar ciki gidan ɗakin nan da nuna sanawa. Ka san wani abu ma? Da ka ko sadi kullum kwanansa a ɓangaren me yake. To amma ya manta. Mu ba shi da safe, mu ba shi da rana, mu ba shi da daddare.